تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكه يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الارض الا ان الله هو الغفور الرحيم سبو دجل منسى مدوككين سلكي sammai tare da girmansu da ɗaukakarsu sun kusa kecewa a saman ƙasai, mala'iku kuma suna tsarkake Ubangijinsu suna girmama shi, kuma suna gode masa da ƙasƙantar da kai da girmamawa, suna neman gafarar Allah ga mutanen ƙasa, ku saurara, haƙiƙa, Allah shi ne mai gafarta ma wanda ya tuba daga cikin bayinsa, kuma mai jin kansu.